Shugaban hukumar ta hisba Muhammad Ibn Sina ya ce amfani da mutum-mutumi wato maniku ya saba wa dokar musulunci. Shugaban ya ce tuni ma'aikatar hukumar za su fara safarar duk wanda aka kama ya saba doka. akan haka ne muka zanta da wasu masu shagunan sayar da kayayyaki na yadda suka karbi wannan sabon doka wasu da muka zanta da su sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka muna fa democracy country ne ba kawai muna wata kasa ta musulunci ko wani abu ba in ba mu kafa da in ba ka kasa kayanka da wannan abun ba to da me ake so a sama suke so karate sunana abubakar aliyu abubakar magana ta allah wannan abu ni bai ma mun daɗi ba ma faɗan da ake saboda mu magana ta gaskiya ita kanshi kanshi ne ma jihadi ne mutum yana yin sa kan da za a rufa kansa asiri da yan uwansa shuwa ta shigo ciki don gaba ɗaya bai ba ga abubuwa can wa'in da ma ya dace a dakile su amma sai akan bebi wai bebin roba waya a haka kwastoma muke samu muke dan cin abinci suke shigowa an sun gani sun gaya musu ne tukunna za su duk wani abu da mu bayan addinin mu ne to duk wani abu da zai zo daga baya addinin first sannan wani abu kuma kafin wani abu daban ko wata ma'amala a ba wani abu ne Allah da ba wani abu ne sha wani tela Junaidu Abdullahi da yake amfani da mutum mutumi wajen tallata hajarsa ya ce ba a yi wa teloli adalci ba gaskiya ba mana adalci ba a ce a matsayin mana teloli sabida wannan shine ake display din kayan da aka dinka most especially idan customer suka zo wucewa za su iya sanin shago ne na dinki amma idan baka yi displayin kayan ka ba bayan da za a yi su zo har su ga me kake ɗinkawa saboda ba zai yi ka ɗinka kaya ka naɗe su ka sa a cikin jaka ko kuma ka sa cikin drawer ba. Koya hakan zai shafi tattalin arzikin masu irin wannan sana'a? Farfesa Mustapha Muktar na sashin tattalin arziki da ke jami'ar bayar ta kano ya ce zai kawo canjin yanayin tallar kayayyaki da teloli da masu shaguna suke yi a kan tituna da kuma hanyoyi a na biyu kuma zai kawo musu raguwar masu saye kayayyakin saboda ba su tallata su a waje sun gani ba na uku kuma wannan zai janyo musu raguwar uh, ciniki da kuma riba da suke samu amma a karamin zango. Shugaban hukumar ta Hizban ya ce idan masu shaguna za su yi amfani da mutum mutumi ba tare da yana dauke da kai ba babu laifi idan mutum mutumin yana dauke da kai a tare da shi ma'ana yana da siffar mutum ya saba doka. Shari'a ta addinin musulunci ta haramta kafa goma ka irin waɗannan da kuma abin da ke kiransa tamafil shine hoton cikakken hoto na ɗan adam halitta. shi yasa muka ce ko da a wurin teloli ne ko da a shaguna ne in dai har da kan a ciki halittar gaba daya amma da za a bashi sangalalin sa a cire kan to shi wannan babu wani abu don haka mu ma magana da muke yi na wanda aka cire aka bar shi da kansa ne idan maniki din babu kai ko da da sufarsa ta mutum ne babu ba ko yi wannan ba eh, ba za mu hana wannan ba sai da shi kuma idan yana bayyana wuri wanda yake nuna tsiraici ibn sina ya ce duk wanda aka kama da karya doka za a kwashe maniki din wato mutum mutumin daga shagonsa za a kuma hukunta shi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya